yanzu na ko inda an ce ni ne shugaban abin nan a taron ko dai shi mai gabatar ba an zai ƙara sargowar da shi kenan sai ban masa